addu'o'i to ku yi ma kawunanku. ku yi ma kasanku. ku yi ma shugabanninku. to Allah ya kai ku lafiya ya maido ku lafiya Allah ya sa kuma hajjinku ku karɓaɓɓe ne mai martaba lamidan adama kenan dr muhammadu barkindo ali mustapha ke wa maniyatan jihar adama jawabin bankwana yayin da ake haramar ma jigilar maniyatan jihar kusan dubu ɗaya da ɗari tara shi ma a jawabinsa gwamnan jihar sanata muhammadu bindo jibrilla ya ce a bana gwamnatin jihar ta yi wa alhazan jihar tanadi na musamman tun daga nan gida najeriya ya zuwa kasa mai tsarki akwai shirin da gwamnati muka yi wanda kowa zai gan shi a kasa kuma za ku gani duk wanda zai shiga jirgi ba zai shiga jirgi ba za a ba ku ɗan kaset wanda zai nuna muku da za ku bi ibadan ku da za ku yi haji kin zuwa ba tare da kun yi kuskure ba wannan mu muka shirya to sai dai kuma da alamun faborin wasu maneta aikin hajin a jihar adama ba zai cika ba sakamakon fadawar da suka yi a hannun wasu jami'an alhazai da suka suka damfare su a kananan hukumomi batun da hukumar alhazan jihar ke cewa fa ba za ta kyale ba da yake tabbatar da wannan badakalar sakataren hukumar alhazan jihar adama injiniya umar babboyi ya ce duk da cewa jami'an alhazai na kananan hukumomi wato schedule officers ba karkashin su suke ba to amma ko za su ɗau mataki. to schedule officers na local government dai ba staff namu ba ne ba mu muke biyan su albashi ba ba muka ɗauke su aiki ba ba muke promoting nasu ba in sun yi wani abu kuma abin da ya shafi aikin hajji mu ba abin da za mu yi musu directly da zai shafi aikin su so za mu bi mu gani me yasa a ina ne abin yake yake da laifi so muna ta mazawa su suna zuwa nan mu yi musu an su kuma sai su kai kara a kotuna suna kai ICC suna kai amma duk wanda dai muka ga yana da hujja ai mun ce mu duk wanda ya biya kudin hajji da ya wuce bai je ba ya zo mana da abu uku receipt da bank tela da passport na shi so duk wanda ya kawo mana wannan mun duba kuma lalle ya biya abin da ya biya yana account mu saboda wansu ko eh, rashin seat ko wani abu ne ya sa bai je ba insha Allah mun yi mutane da yawa mun yi musu wannan kuma eh, na wansu da sun riga kuma sun kai yana gaban hukuma kaga wancan kuma ba abin da zamu yi shi sai abin da hukuma da kamar Adama su ma jihar Taraba sun fa kammala kintsawa ne game da su majigilar tan jihar Alhaji Umar Eleme shine sabon babban sakataren hukuma alhazan jihar ya ma bayyana irin damarar da suka yi an shigar da komai da komai na tawid namu da wanda zai ba mu abinci da kuma tikitin jirgin hiyar ta jirgin da zamu mu tafi da ita na eh, tsaya yanzu abinda muke jira muna jira mu tsaya ala za mu fara ba su kudaden guzurin su masaukin mu muna share mansur wanda ba da nisa da haram a makka a madina dama ita hukumar alhazai ta ƙasa ta ce take da haƙƙin ba da muhalli na alhazai. ana dai sa ran kusan ta dubu hudu ne za su sauke farali daga jiyon adama da taraba kuma fata shi ne allah sa hukumin alhazan jihar suke cika alƙawarin suka ɗauka ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya